yanzu muna tare da mai girma mataimakin gwamnan jihar borno alhaji umar ah, usman kadafur ka daɗe yanzu kai bayani game da bullan cutar da aka samu na covid-19 a jihar borno ko za ka bi ɗan jawabi cikin harshen hausa eh, a ah, kamar yadda kai magana an samu wani ne da ya zo daga an kawo shi daga fulka mutumin borno ne wanda bai da lafiya yana aiki da msf a spain aka kawo shi teaching hospital maiduguri domin baya jin daɗi kuma allah ya mashi cikawa amma bayan haka an ɗauki sample an ji an yi test kuma sakamakon test ya nuna akan cewa yana da wannan cuta da ake fada a coronavirus ko covid-19 so shine bayani a takaice da muka yi wa jama'a sannan kuma a cikin maganganun da na yi na ce a kan cewa mataki an ɗoka da yawa yanzu kamar kusan mutane ana tsammanin kusan mutane a casa'in da ko da hudu da ko da bakwai an gano ɗauki samples ɗinsu a cikinsu kusan 64 a cikin maiduguri 34 a cikin mutanen da suka zo daga fulka kokarin da muke yi shine yanzu ana kokari a ga cewa an bi sawun duk waɗanda suka eh, samu cuɗanya da shi marigayin nan sannan kuma muna kira ga jama'a kan cewa yanzu har yanzu kowa ya kwantar da hankalin shi a yi biyayya ga dokokin da aka fita na tsare-tsare kamar na wanke hannu kamar na irin kar dinga cunkusu a cikin jama'a kowa dai ya dan gillace daga cikin irin tare-tare kamar su suna auratayya da wasu eh, makamannin su a matsayin mu na kwamiti kuma zan ba da shawarwarin ababen da ya kamata a yi ranka da in ka duba kamar ita ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta bayanin cewa ya kamata a ce a rage kamar ah, cinkoso musamman ma a sansanin yan gudun hijira hmm. kamar mai eh, kungiya eh, kwamitin ka take na ganin cewa rage irin wannan cinkoso don kare al'umma kama daga wannan cuta eh, tun ranar da aka yi kwamitin nan mun zo na kasa muna da development partners wanda yawanci su ma suke managing idp camps da muke kira so muna mun yi reviewing abu ne wanda ka sani da za ta nemi dimbin kuɗi da yawa da makamantansu mun zo na mun yi designing yadda za mu yi decongesting wannan idp camps program muna kan shi insha Allah kwanan za ku fara ganin yadda matakan za su fara nunowa game da irin matakan da aka doka akwai hana dokar fita da kuka kafa musamman ma tsakanin jihohi haka nan daga wannan jiha zuwa wacce jiha akwai wasu da kamar suka bijire su ce sai sun kama hanya su tafi wasu garuruwa kabar wani taki kuke doka a kansu eh, ka mu yanzu duk wanda muka kama akan cewa ya ya ke bi umarnin da aka faɗa na tafiye-tafiye ba mu A wani abu za mu ɗauke shi ne mu je mu kebe su a hajj camp sai su yi kwana goma sha hudu kafin sai mu bar su su shiga ko su samu yan uwansu ko iyalensu akwai da kuka ne yanzu a halin yanzu akwai sun kai kamar nawa sun fi dai na san dai sun fi mutum hamsin yanzu haka a can mm. kuma duk na gaba da kame su ma haka za a masu gida nan gaba haka za a ko yanzu ma ko kai na kama an jima zan kai ka can <laughs>